وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن أشيرين دا خطوغ وطن رمضان هجرة محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da karatu na tafsiri a wannan masallaci masjidil qur'an a wannan gari na Bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani wanda ya kunshi umarni da ya yi wa annai Muhammad Alaihi wa na isar da saƙon da aka saukar masa da kuma batu akan kariya ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi har ya zanto ya isar da wannan sako da kuma batu kan cewa kafirai masu ƙoƙarin su haifar da matsala wajen hana isar da wannan sakon to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai datar da su ba ba zai ba su dama ba hatta kai ga ya zanto sun samu abin da suke nema hatta kai ga ya zanto sun dace da abin da suke nufi to a nan alfukaha kamar yadda al'imamul karafi rahimahullah cikin littafinsa azzakhira fa'ida ce fikihiyya cewa cikin wannan ayar akwai dalili da yake nuni kan cewa ba za a yaƙi kafirai ba har sai an isar musu da saƙo, da har sai an isar musu da saƙo. ta yadda Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi wa sallam da cewa ballighi ma unzila Ilaika min rabbik bayani isarwa da wannan sai yake nuni akan cewa kafirai kafin a kai ga yaƙarsu sai an isar musu da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan suka bijire suka kangare suka yi fito na fito to anan sai a yaƙe su domin tabbatar da abin da yake na gaskiya da kuma rusa abin da yake kishiyar gaskiya ne haka kuma ya tabbata hadisin buraida bin al-husayb radiyallahu an wanda yana cikin sahihi muslim da musnadil imami ahmad bin hanbal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance idan ya nada wani shugaba cikin wata sariya min as-saraya idan aka ce as-sariya wato wata runduna da aka tayar aka tura ta zuwa ga wasu mutane wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai kasance cikin ta ba to ita ce as-sariya to manzo Allah yakan yi wa shugaban ita wannan sariya din wasici da tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma kula da waɗanda suke tare da shi cikin musulmai mahallu shahid har ta kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ya kirawo su farkon abin zai kirawo su zuwa gare shi ne mai su tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala idan sun ƙi sun bijire sannan wani hukunci sai biyo baya kaga a shahid shi ne banza Allah yana su mai da kira tukunna kira ba wai yaƙi ba shi yasa mu'adu bin jabal radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim lokacin da manzo Allah ya tura shi Yemen yace zaka samu uh, wasu mutane daga cikin ahlul kitab uh, innaka تأتي uh, min من أهل min من min ce bayaniya abin nufi mutane wanda suke ahalul kitab suna da littafi sai dai sun kangare sun bijire suna rayuwa a bisa saɓanin abinda littafin nasu ya hukunta na yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzala ce falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah ya zanto farkon abinda ka fara kiran su zuwa gare shi shine shaidawa babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wataala kaga sai aka magana mai addawa saboda haka adda'awa qabla al-qital da'awa ita ce kan gaba har sai an isar da sakon a ruwaya a kitab tauhid cikin sahih al-bukhari ila an yuwahhidu Allah azza wa jalla zuwa ga su kadaita Allah subhanahu wataala wadaka al-imam al-qarafi cikin az-zakhira yace wannan aya tana nuni zuwa ga haka wanda wannan fa'ida ce fiqhiyya wallahu ya'simuka minan nas kuma nuni kan cewa dukkan wanda zai tsayu wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu kariya ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa al'allamatu shokani cikin fatahul qadir rahimahullah yake cewa wannan aya bacin kan annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ta shafi malamai ga dukkan wanda kulawar Allah ta riga ya gare shi ya tsayu wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wajen bayyana mutane hujjojin da Allah ya saukar yana mai kishiyantar waɗanda suke bisa saɓanin haka ‘yan bidi'a da ma'abota son zuciya to zai samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tsire shi ashokani rahimahullah ya ce kamar yadda mun ga haka ga mu kawukan kuma mun ga haka ga wasu mu don haka Allah zai kare shi Allah zai tsare shi ko da ana ganin ah, yana fuskantar abubuwa na kalubale na barazana wanda wasu suke ɗauka a matsayin cewa abin barazana ne abin mutum da zai tsorata ne ya razana ya ja da baya ya ce amma wannan ba komi bane Ah, yake cewa don haka ah, dukkan mihina wani abu da ake gani a matsayin ah, jarrabawa a abin da yake fili ya ce to wahiya min hatun fil haƙiƙa za ka sami wannan jarrabawa da ake gani da kuma ainihin wata kyauta ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda mutum shi yake da dacewa da cin riba a nan duniya da kuma lahira gaba daya da haka kalubale ga mai da'awa zai fuskanta mutukar Allah ya nufata ya sa a gaba to zai samu kariya daga Allah subhanahu wataala ko da ana ganin ya fada cikin jarrabawa ya samu matsala kaza ya fuskanci kaza to wannan fil haqiqa ni'ima ce a ganin ido ne a abin da yake fili ne ake ganin cewa wato anishin mihina ce wahiya minhatun fil haqiqa kamar da shi ashukani ya faɗa rahimahullah sai Allah ya kama masa mafita da haka shekul islami taimiyya rahimahullah an yi ƙoƙarin kashe shi banda ɗauri banda barazana banda ƙalubale da ya fuskanta amma ƙarshe duk masu adawar da shi sai suka lalace gaba ɗaya suka tarwatsa shi kuma Allah ya ɗaga shi ya ɗauka darajarsa ya zanto shi yake sama ambatansa ya wanzu iliminsa ya wanzu a sakamakon wannan kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa dukkan wanda ya tsaya wajen isar da sakonsa shi yasa a shokari cikin al-badr tali harful alif yayin da yake tarjama shi shekul islami taimiyya sai yake bayani game da matsalolin da ibi taimiyya ya fuskanta da kalubale da barazana sai ce wannan ka'idatun mutsari da ka'ida ce mai wanzuwa ka'ida ce mai gudana dukkan wanda Allah ya fifice shi da ilimi da kuma tsayuwa kan gaskiya din cikin waɗanda suke kasassu ba su kai matakinsa ba to dole zai fuskanci waɗannan matsalolin ya ce amma ƙarshe harshensa shi yake zama mafi ɗaukaka kamar yadda ya faru ga shi shekul islam ibi taimiyya Fahimahullah. har yanzu yake cewa ga ibn makhaluf al-maliki ah, wa ya san wani ibn makhaluf inda ba tarihi ya biyo da mutane ta kai ba a ambace shi wa zai kawo wani asar min asari ya ce ga wani littafi na ibn Makhalub wanda ɗaliban ilimi suna karantawa da malamai suna amfana kuma ana fitarwa da mutane abin da yake cikin littafin na ilimi to sai da ya bada fatawa akan a kashe ibi taimiyya kuma yana kiran kansa malami saboda Bidiya. Shi ne a shokani cikin albadar tsali yake cewa ka duba wannan mutumin shi ibn Makhalub ne wanda bai kai darajar hancin takalmi ibn taymiya ba ta fuskar ilimi da tsoron Allah amma gashi yana bada fatara a zubar da jininsa yace kai bai ma kai gashi dai ba cikin gashin ibn taymiya rahimahullah ta fuskar ilimi da tsoron Allah amma yana bada fatawar a zubar da jinin shi shekul sabi taymiya to duk Allah ya tsare shi ya kiyaye shi ga yanda ambaton sa ya zama ga yanda ilimin sa ya watsu rahimahullah to haka Allah yake kare ainihin ah, bayinsa wanda suka tsayu domin isar da addininsa daidai to da haka shuka ne ce wannan hatta malami kamar yadda yake ta shi da ire-irensa sun ga haka ga kawukansu kuma sun gani ga wasunsu to sai Allah ya biyo baya da batun kuma fuskantar da magana zuwa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajen ya kwankwashi ahal kitab waɗanda suka bijirewa abin da ya zo da shi na gaskiya domin nuni kan cewa su yana daga cikin mai isar da saƙon da Allah ya saukar masa cewa ballegi ma unzula ilika mai rabbi isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga Allah ubangijinka to yana daga ciki qul ya kitab ka ce ya ku ahal kitab lastum ala shay'in ba ku zanto kan wani abu ba abin nufi ku ba kowa ba ne ba ku da wata ƙima ba ku da wata daraja ba ku taka kara balle ku karya hatta tu ƙimu taurata wal injil har sai kun tsayar da attaura da kuma injila wa ma'unzula ilaikum min rabbikum kuma har sai kun tsayar da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Allah ubangijin wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufa. kuma wallahi lalle abinda aka saukar zuwa gare ka daga Allah ubangijinka yakan ƙara wa da yawa daga cikinsu ughyanan ƙetare iyaka kan gaskiyar da ka zo da ita su bujire su kangare wa kufran da kuma ainihin kafirci kan kafircin da suke kai saboda haka fala ta'sa 'ala al-qaumil kafirin karka yi bakin ciki akan waɗannan mutane waɗanda suke masu kafircewa Allah subhanahu wata'ala masu kafirce maka masu kafircewa abin da ka zo da shi na gaskiya karka yi bakin ciki kada ka damu haka Allah ya tsara haka Allah ya wanzar subhanahu wata'ala a nan Allah yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kace ya ahlul kitab ya kuma abota littafi ana nufin al-yahudu wan nasara yahudawa su suke da littafin at da kuma an-nasara suna da littafin al'indil cewa ka ce da su lastum ala shay'in ba ku zanto kan wani abu ba ba ku da wani matsayi ba ku da wata daraja shi ne a al'allamatu shokani cikin fathul kadir rahimahullah yake cewa ala shay'in anan bin nakira Uh, an kawo shi a uh, bin nakira domin nuni akan cewa cikinsa akwai nuna ƙasƙancinsu da kuma nuna cewa su ba kowa ba ne eh, su ba kowa ba ne eh, su mutane ne ƙasƙantattu marasa daraja a bisa abin da suke kai na mai na kafircewa abin da yake na gaskiya na wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam don haka su ba kowa ba ne. duk da suna ɗaukan kansu a matsayin wasu ababe to amma su ba wasu ababe ba ne ta fuskar daraja ta fuskar girma abinda zai mai da su su zanto ababen daraja ababen girmamawa shi ne riko da littattafansu ta fuskar aiki da su da kuma yadda da abin da littafin suka kunsa da kuma miƙa wuya da wannan shi zai ba su matsayi shi zai ba su daraja shi zai ba su su zanto cikin mutane waɗanda suke ababen ƙidayawa ababen lissafi don haka Allah ce lastum ala shay'in ba ku zanto kan wani abu ba ku ba kowa ba ne domin mai da martani kan musayar fifikon juna da suke yi ta fuskar su yahuda suna ganin kiristoci ba komi ba ne haka su ma kiristoci suna ganin cewa yahudawa ba komi ba ne kamar yadda Allah ce wa qalatul yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatul yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab ah, yahudawa sun ce nasara ba su zanto kan komi ba aka su ma nasara sun ce yahudawa ba su zanto kan komi ba to Allah wanda yake mai adalci mai hukunci na adalci sai ce ai ku gaba ɗayanku da ku yahudawan da ku annasara ɗin lastum ala shayi ba ku zanto kan komi ba har sai kun yi aiki da abin da Allah ya saukar muku na littafin attaura da kuma littafin injila har sai kun yi aiki da wannan sannan za ku zanto wani abu ku zanto ababen kimantawa ku zanto ababen daraja wajen Allah subhanahu wata'ala hatta tuqimu taurata wal injila har sai kun tsayar da at-taura kuma kun tsayar da injila a sai aka yi a jami'in damirin su al-yahud da kuma su an-nasara sai aka hada shi wuri daya ba a ce kuliya al-kitabi lastum ala shay'in hatta yuqima ahlut tawrati at-tawrata hatta yuqima ahalul injilil injila ah, har sai ma'abota taura sun tsayar da taura wanda su ne al-yahud har sai ma'abota injila sun tsayar da injila ah, sai aka ce hatta tuqimu taurata wal injila ah, har sai kun tsayar da taura da kuma injila gaba daya nuni akan cewa yaddar yahuda da taura kadai wannan bai mai da su masu imani har sai sun yadda da me da injila haka yaddar annasara da injila kadai bai mai da su masu imani har sai sun yadda me da attaura sun yadda da ita sun gamsu cewa littafin Allah ne sauƙaƙƙe zuwa ga annabi Musa alaihi salam su ma al-yahud su yadda littafin al-injil littafin Allah ne sauƙaƙe ya zuwa ga annabi Isa alaihi salam sannan za su zanto masu imani sannan su zanto karɓaɓɓu wajen Allah subhanahu wata'ala ta fuskar imani dole sai an samu wannan shi yasa sai Allah ce ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abin da aka saukar zuwa gare ku daga Allah ubangijinku wanda shine alqur'ani mai girma a nan Allah subhanahu wa sai jingina alkur'ani zuwa gare su cewa abin da aka saukar zuwa gare ku daga Allah Ubangijin shi shine alkur'ani bacin kur'ani su aka saukarwa an saukar da shi ne ga wannan al'umma ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to amma an ce an saukar da shi zuwa gare su saboda me kamar yadda yake zama dole ga wannan al'umma ta yi imani da alkur'ani cewa littafin Allah ne to haka su ma yakan zama dole gare su su yi imani da alkur'ani cewa mai littafin Allah ne subhanahu wata'ala imaninsu da attaura imaninsu da injila ba zai isar ba ba zai gamsar ba ba zai wadatar ba har sai sun yi imani da alkur'ani sannan za su zanto masu imani da haka sai zanto matsayin mai an saukar da shi zuwa gare su ta fuskar mai wajabcin yin imani da shi kamar yadda yake wajaba mu yi imani da shi mu wanda aka saukar da alkur'ani zuwa gare mu mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan cewa yadda da wani littafi cikin littafin da Allah ya saukar da rashin yadda da wani littafin to matsayin ƙaryata littafin ne gaba daya matsayin ƙaryata su ne gaba daya inda mutum zai yadda da at-taura sai ya karanta qur'ani to ya karanta ita ma kanta at-taura inda zai da da injila sai kuma ya karanta ainihin at-taura to ya karanta ita kanta injila ne dole sai yayi imani da su gaba da cewa littattafai ne na Allah subhanahu wataala shine amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا sami'na wa ربنا ghufranaka المصير wa ilaykal masir shine wa ma da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Allah ubangijin wanda shine alkur'ani mai girma domin wajibi ne su yi imani da shi ko da sun yadda da sun yadda da injila sai suka da kur'ani to dare yake da karyata at-taura din da kuma karyata injila din wannan ba zai hana su gamuwa da azabar Allah ba subhanahu wataala yadda su da autara ba za ta wadatar ba yadda su da injila ba za ta wadatar ba yayin da ya zanto sun karanta alqur'ani tunda cikin attaura cikin injila akwai me akwai bayanin alqur'ani mai girma akwai bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa annabin Allah ne manzon Allah ne kuma in ya bayyana su yi imani da shi su yi mai su bi shi su karfafe shi an gane to yayin da ya zanto suka bijire masa to sun tsira a tauras ba su tsira ta ba sun tsira injilar ba su tsira ta ba shi yasa hadisi ya tabbata na abi huraira wanda yana cikin sahih muslim da musnadil imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa na rantse da wanda limfashi na yake bisa hannunsa raina yake bisa hannunsa wato shine Allah subhanahu wataala hannun da ya dace da shi babu wani bayahudi haka babu wani banasare da zai ji ni a matsayin na bayyana a matsayin annabin Allah manzon Allah sannan ya zanto bai yi imani da abin da na zo da shi ba face sai ya zanto daga cikin yan wuta yaddasa da attora da injila wannan ba za ta wadatar ba to shine wa ma unzila ilaikum da abin da aka sauka zuwa gare ku mi rabbikum daga Allah ubangijinku anan sai Allah ya jingina su zuwa gare shi ta fuskar mai arububiya cewa Allah ubangijinku domin nuri kan cewa dukkanin kafirai gaba ɗaya sun tabbatar da mai da arububiya cewa Allah shi ne mai arrab, shi yake halitta shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake saukar da ruwa daga sama shi yake tsirar da shukai daga ƙasa din sun yadda da wannan sun tabbatar da arbubiyya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye ya halicce su za su ce maka Allah ne to ta yaya ake kau da su kuma ta yaya ake kau da su sun yadda da wannan to da haka Allah ce min rabbikum daga Allah ubangijin duk da sun yi da'awar mai cewa uzuri dan Allah ne sun yi da'awar uluhiyya ga wani Allah subhanahu ta'ala. sun yi da'awar cewa annabi Isa ɗan Allah ne Allah ne kaga sun yi da'awar uluhiyya ga wani Allah subhanahu ta'ala. amma ar-rububiyya sun tabbatar da ita ga Allah shi kadai da haka sai Allah ce min rabbikum daga Allah Ubangijin ku. wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma lalle abin da aka saukar zuwa gare ka daga Allah ubangijinka wallahi zai kara wa da yawa daga cikin su duyanan kaifare iyaka wa kufran da kuma kafirci anan Allah ya ce kasiran da yawa daga cikin su yayin da ake saukar da alkur'ani to sukan kara kafircewa kamar yadda masu imani sukan kara imani sai ce da yawa daga cikinsu nuni akan cewa daga cikinsu kuma akwai mai akwai wanda abin da ake saukar maka ya kara musu mai imani yakan ƙara musu ne yadda da Allah subhanahu wa ta'ala da miƙa wuya gare shi kamar yadda Allah ce wa sami sami'u unzila ilan rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min na haqq yaquluna na amanna fakatubna ma ash-shahidin idan suka ji abin da aka saukar zuwa ga wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tara a'yunahum sai ga idanuwansu tafidu wato alashin suna kwararar da minar dami'i hawaye mimma arahu min alhaq saboda abin da suka sani na gaskiya cewa annai muhammad annabin allah ne alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa وهم يعلمون الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سنسني suna cewa ya Allah ubangijinmu mun yi imani saboda ka rubuta mu daga cikin masu shaidawa ya kusanci da ɗaukowar daraja Allah ce fala tasa karka yi bakin ciki alal kawamil kafirin game da waɗannan mutane masu kafirci abin da ya kare saboda manzo Allah yakan damu bujirewa gaskiya yayin da aka sokar da ayoyi mai kusa ƙara imani sai ga sun kara bujirewa damuwa wanda shi ake nufi da al'asa shi ne Allah yake umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ya damu kada ya yi bakin ciki kada hankalinsa ya tashi asiya ya asa asan to amma ana an ce fala ta asa saboda ainihin jazimi ya shiga ciki wanda wannan latin la ce nahiya to da sai aka shafe wannan ya'un sai zanto fala ta'asa ba ce fala ba kamar yadda ke asiya ya asa asa an gane to za Allah yakan damu hankalinsa yakan tashi to sai Allah ya ke lallashinsa har ma a wani wuri Allah yake ce masa walau sha Allahu ma ashraku wama ja'alnaka alaihim hafiza wama anta alaihim biwakil da Allah ya so da ba su yi shirka ba da ba su taron yashi da wani saba wannan mai lallashi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya kan cewa abinda ya faru gare su na kafirci ya faru ne bisa hukuncin Allah hukuncin Allah ta fuskar mai kaddarawa ba ta fuskar shari'a ba ta fuskar shari'a Allah ya hana kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr amma ta fuskar kaddara Allah ya hukunta wannan din mai ababin lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kada ya bakin ciki kada ya damu Allah ce walakai na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin lalle muna sanin abinda suke faɗa yana kuntata kirjinka kirjinka yana kuntatuwa saboda abinda suke faɗa na kafir na bujirewa gaskiya saboda haka kayi tasbihi tare da godewa Allah ubangijinka kuma ka zanto daga cikin masu sujuda ka yi tabbatata wa Allah Ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka alaiqinu huna almut har sai mutuwa ta zo maka kamar yadda harisun usman bin maz'un ya nuna wanda yake cikin sahih bukhari shine wala tahzan alaihim wala takun fi daiqin mimma yamkuru karka samu damuwa akan kafircewar da suke wala takun fi dhaqi mimma kurun kuma kada ka zanto cikin ƙuncin ƙirji da ƙuntata saboda abin da suke kullawa na makirci ah, wasu birwa ma sabaruka illa billah wala hazan alaihim wala taku fi dhaqi mimma yamkurun inna allaha ma'al ladina ittaqaw walladina hum muhsinun ka yi haƙuri ka jure ka jajirce ka ci gaba da isar da sakon Allah subhanahu wata'ala haƙurin ka daman bai zanto ba sai domin Allah saboda haka kada ka yi baƙin ciki akan kafirce wasu da bujire wasu kada ka sami kanka cikin kuntata saboda abinda da suke kullawa na makirci domin Allah yana tare da waɗanda suke masu jin tsoronsa kuma masu kyautatawa shine fala ya yahzunka ina na na'lamu ma yusirruna wa ma kadi na yu'linun kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa ina innahum la yukdhibunak wa fa innahum la yukadhibunak fi qira'ah ukhra walakinna adh-dhalimina bi ya allahi hadun. lalle muna sanin cewa abinda suke faɗa yana bakanta maka yana sa maka damuwa yana tada maka hankali saboda haka karka damu ka kwantar da hankalinka shine fala asa ala alqaumil kafirin kada ka samu bakin ciki kada ka samu damuwa har hakan ya jefa ka zuwa ga kana ƙoƙarin hallakar da kanka sakamakon sun bijirewa abin da yake na gaskiya sun kangare ah, la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا manzo Allah yakan samu damuwa to shine Allah yake lallashin sa kana kokarin ka halaka kanka saboda sun kin imani wannan lamari ne a hannun Allah subhanahu Ta'ala abin da yake gare ka kawai isar da sakon Allah ne isar da sakon Allah wanda Allah ya so da shari'a to zai karbi shari'a din wanda kuma Allah bai so da shari'a ba to bayan da za a iya karbi wannan shari'a din ni yanda ka so da ya shiryu ya kai annabin Allah to a wannan aya mun fahimci a bayanin cewa al-yahudu wan nasara ba su zanto kan wani abu na gaskiya ba ko da ko sun yi da'awar haka ko da sun yi da'awar haka da'awar su cewa suna kan gaskiya wannan me da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba tunda Allah ce lastum ala shay'in ah, nuni kan cewa abinda suke kai abu ne wanda yake gurbatacce ba abu ne wanda yake na gaskiya ah, shine wani malami daga cikin malamai kamar yanda al'allamatul kasimi rahimahullah cikin mahasnu ta'awil ya kawo yake cewa a ah, A nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da al-yahudu wan nasara ba ku zanto kan komi ba har sai kun tsayar da at-taura da injila nuni kan cewa at ta gurbata injila ma ta gurbata to wajen tantance menene haƙiƙanin injilar menene haƙiƙanin at-taura to wannan yana bayuwa zuwa game bincike da bin diddigi to wannan kuma abu ne wanda yake mai wahala to ashe ga hanya mafi sauki gare su shine mai, su yi imani da alkur'ani su da alkur'ani tunda shi littafi ne tsararre wanda yadda su da alkur'ani ya hukunta musu mai yadda da hakikanin taurar da aka saukar kan mai, kan annabi Musa alaihi salam da kuma yadda da hakikanin injil da aka sabar kanwa kan annabi isa alaihi salam lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa zantowar mutum yana tare da littafi to wannan bai hukunta cewar littafin tare yake da shi har sai ya zanto mai yana aiki da abin da yake cikin littafin na abin da ya shafi yi ya yi na abin da ya shafi bari ya bari tare da cewa suna da awar suna da littafin a taura su al-yahudu suna da awar suna da littafin mai al su an-nasara amma Allah ya ce ba su zanto a kan komi ba saboda me saboda ba sa bin littattafan ba sa amfanuwa da su da aka sai zanto ba tare suke da su ba mun fahimta ka cin wannan ayar shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah da musnad al-imami ahmad bin hanbal hadisin ziyad bin labid radiyallahu an yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wani abu dangane da abin da ya shafi kusancin lokacin ɗauke ilimi idan to ilimi ya tafi ya gushe sai nake cewa a, ah, yanzu ya rasulullah ilimi zai tafi ya bar mu bacin mun haddace ƙura'ani kuma mun karantar da 'ya'yanmu shi sai manzo Allah ya ce saqilatka ummuk ina da san cewa kai kana daga cikin mafiya fahimtar mutane amma za ka yi wannan magana al-yahudu nasara ba su zanta suna da attaura tare da su ba zanto su tare da attaura da al-injila ai bai amfana musu da komi ba a sakamakon mai ba sa amfanuwa da su ya zama suna ne kawai ya zama suna ne to da haka dukkan wani mai ilimi yayin ne zanto baya aiki da iliminsa to wannan ya zama da awa awakiya ya zama da awa hakikanin ilimi shine aiki da ilimi shine aiki da ilim shi yasa ash-shatibi rahimahullah cikin littafinsa al-muwafaqat yana bayani kan al-ilmul muhaqqaq ilimi da yake na gaske tataccen ilimi ba na gangan ba ya ce alamomin da ake gane malami cewa iliminsa ilimi ne wanda yake muhakkak alamomi ne guda uku ya ce a same shi yana karɓar iliminsa daga wajen malamai daga wajen malamai ba wai littafi zai ɗauka ba ko ya killace kansa yaje ta wannan hanya zai mai da kansa Ba bacin larabcin bai gama isa ba shi ma tsoron Allah eh inda yana isa shi ma sai a ce bai gama isa ba to wannan ba abin da zai haifa sai barna da haka ya zanto yana karɓar ilimi daga malamai shi yasa a siyuɗi cikin eh, nazamin durar alfiya ta sai ke cewa fannahu wal lughatu haqqu man talab fa khudhu min al afwahi la al kutub ilimin nahu da ilimin lugogi ka san lugar ba ma ɗaya bace shi yasa yake da al muzhir fi ulumin lugha wa anwa'iha ita kanta lugatul arabiyya din luga ce daban-daban ita ma fuskoki gari gari ne Ya ce to ka karba daga bakunan malamai ba daga littattafai ba Ya ce sannan a shi yana ladabtuwa da laduba na malamai wajen kimanta ilimi da kimanta masu ilimi Ya ce sannan kuma a same shi yana aiki da abin da ya sani na ilimi to duk wanda aka same shi da wannan to lalle ilimin da yake tare shi ilmun ne muhaqqaq amma dukkan wanda aka rasa wannan tare da shi inji ash-shatibi cikin al-muwafaqat yace ilimin sa ya zama ilmun ne satuhiyun wannan shine ilimin mafiya yawa mutane wannan lokacin sabahat ne kai an san sabahat aiko menene kai kana girgiza kai me sabahat eh a ba haka bane ba haka bane kaifa sabahat ba san sabahat ba to me ake cewa abinda gashi bai kai ya kawo ba abinda bai gaman na ba eh to danyi za ce kenan eh eh ba na so in ce rabban ilimi tunda an jingina ilimin to haka idan aka ce rababbe to akwai matsala eh mala muhammad sani kaifa ilmin subahiyun da hausa mai za a ce masa ina wato dai a takaice ilimin da yake an bayi sunan ilimi amma ba ilimi bane an gane an bayi sunan ilimi amma ba ilimin bane an gane to na shine ilmin subahiyun eh gashi nan dai haka kawai kana dan bugarsa kuma sai ya sai ya tarotse inda daman bai gama kan kama ba a gane kaman katanga ce an gina ta ba eh, gini mai kyau ba kana taba ta shi kenan sai ta faɗi to kaga wani zama mai bina'un mai sadahiyun kenan bina'un sadahiyun to haka akwai ilmin sadahiyun ah, sannan ah, a wannan aya mun fahimci cewa tsayar da taura da injila bai cika ya zanto karɓaɓɓe har sai an yi mai har sai an tsaye da alkur'ani mai girma an gane har sai an tsaye da alkur'ani mai girma ma'ana an yadda da shi cewa shi ma littafin Allah abinda ake nufi da kuma tsayar da taura da injila da alkur'ani abu na farko shi ne awamir awamir dukkan umarce-umarce da suka zo cikin attaura da injila da alkur'ani mutum ya zanto ya tsaye da su abu na farko kin abu na biyu tarkun nawahi dukkan hane-hane da suka zo cikin alkur'ani da attaura da injila mutum ya zanto ya yi mai ya basu abu na uku tasadiqul akhbar dukkan labaruka da suka zo cikin attaura da kuma injila da alkur'ani mutum ya zanto ya yi mai ya gaskanta su to wannan shi ake nufi da iqamatu taurat wal injil wal qur'an shine hatta tuqimu tawrat wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum ah, sannan a ah, wannan aya kuma mun fahimci cewa ah, da yawan al-yahudu wan nasara abin da yake sauka na wahayi wato ainihin me yana yana sawa su ƙara me kafircewa da bijirewa sannan sai muka fahimta kuma cikin wannan ayat cewa ashe akwai kuma kaɗan a cikinsu wanda me ayoyin da Allah ya sarko sukan ƙara musu me imani a lokacin da waɗancan kuma sukan ƙara me kafirci domin yayin da aka saukar da aya goma sai ka kafirce mata sai ka kara saukar da wata goma sai ka kara kafircewa kafircin ya kara ko bai karu ba ya karu sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa kafirci yakan karuwa yakan yi me yakan raguwa an gane yakan karuwa yakan raguwa mun fahimci haka sannan kuma mun fahimci cewa shi ma imani yakan yi me yakan karu yakan ragu saboda me saboda imani shine kishiyar me kafirci an gane yayin da ya zama na kafirci yana karuwa yana raguwa a sakamakon mai shi kafircin shine innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila to shi ma imani yana ne yana karuwa yana daɗuwa yana karuwa shi yasa Allah ce innamal mu'minu idza zukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan walladhina hatadu zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidu Allahu alladhina hatadu hudan wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda ashe kaga imanin shi ma kan karu yakan ainihin dadu yakan habaka kamar yadda shi kansa kafircin yakan yi me yakan karuwa yakan ainihin wato ainihin habaka don haka annabi ibrahim alaihi salam yake cewa wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim alayhi salatu ya Allah ubangida ka nuna min yadda yake rayar da matattu sai Allah ya ce ah shim baka yi imani ba ne cewa ina rayar da matattu kala sai ce bala na yi imani to a irin nan bala ake sa in ka ce na'am to ka zama bagware a larabci kenan ma'ana ban yi imanin ba kenan an gane ba yanzu in na ce alaisa haza bi muhammad ba in kulta bala na faita a ba in kulta bala asbatta wa in qulta na'am nafaita idan nace shin wannan ba Muhammad bane idan kace na'am to kenan ba shi din bane amma idan kace bala eh to shine an gane to zaka kula da wannan ina ce alaysa al-imamu fil masjid fa in qulta bala to kai me ka tabbatar wa in qulta na'am to ka kore wanda ka idan aka shiga masallaci a ga liman sai a ce kai me ka faɗi ba daidai ba an gane a wannan kirshe sa ce bala sai ce walakin li yatma inna qalbi sai dan zuciyata ta ƙara mi nutsuwa imani ya ƙaru shine alladina amanu tatma inna qulubuhum bi zikrillah ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب dan ya gani domin kaga idan ya gani ya samu me ya samu in ya gani ya an gane haqqul ko ainul yaƙin matakan uku ne akwai ilmul yaƙin. ainul yaqin haqqul yaqin yayin da ya zanto wani mutum wanda yake amintacce baka san shi da ƙarya ba da gaskiya ka san shi sai ya baka labarin cewa ai a cikin kwanan nan akwai zuma kuma kwanan yana rufe ka san kuma mutum ne mai gaskiya to anan ka samu mai ilmul yaqin an gane ba kallalo ta alamuna ilmal yaqin la tarawunnal aljahim to yayin da ya bude sai kaga zuma to anan ka samu me ainul yaqin thumma la tarawunnaha ainal yaqin an gane to yayin da kuma ka ɗauka ka sha a nan ka sau mai haƙul yaƙin shi ne ina haza lahuwa haƙul yaƙin ba sabbihi bismi rabbikal azim an gane to waɗannan su ne matakan to kaga annabi ibrahim yana da me yana da ilmi yaƙin domin Allah ya bashi labari ya sani dare yake da in ya gani fa ya samu ayin laki kaga ba dai ke da in ya gani ba domin labari bai zama dare da gani ba kamar yadda ya tabbata hadisin abu bin Abbas cikin Musnad imami am bin Hanbal da Musnad na Abi yaala man Allah kace cewa laisal khabaru kal mu'ayanati ai labari bai zama kamar mai gani ba an gane to wannan kenan an nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya nan gobe sai mu tsora kuma sai mu ci gaba da aya ta gaba وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين إن شاء الله alamomin su ne da za a ga yanayin gari ya zanto ba yanayin sanyi ba kuma ba yanayin zafi ba kuma za a ga karnuka ba sa haushi an gane? to wannan da shi ne ya zo a hadisi wanda yana cikin sahi na ibn kuzaima asalinsa yana cikin sahihi Musulmi an gane? to wannan shi ne kawai amma wasu batutuwa za a ga wai bishiyoyi suna sujuda za a ga kaza duk wannan ƙarairayi ne ba gaskiya ba ne kuma babban abin da ya sa aka boye litul qadar saboda azabar da kai ka jajirce wajen ibada ka tsayi wajen wa Allah subhanahu wataala ta yadda inda an sanar da ka cewa a dare ka za ta ke bayyana to za ka yi za ka yi sakaci sai in daren yayi sannan sai ka tashi da ibada to so ake kazanto mai ibada shi yasa sai aka boye maka aka ce dai a bakon goman ƙarshe fil autar a wutiri a wutirin goban ƙarshe an gane shi ne kaga za ka kama daga uku sannan sai nawa biyar sannan sai nawa bakwai sannan sai nawa sai tara ta wannan shi ne saboda haka mu jajirce da ibada mu kyautata dangantakarmu da Allah subhanahu wa ta'ala da alaƙar wannan shi ne mafita wallahu a'lam eh wannan ai mun amsa wannan fatawar a farkon karatu eh, mun amsa wannan fatawar ina ganin sai nemi karatun zai ji insha Allah eh, a sujud shukur eh, akwai akwai addu'a da yake ah, ya zo a hadisin Abdullah bin Abbas wanda yana cikin sunani abi daud da jami'u tirmizi sannan ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih muslim hadisin ali bin abi talib a cewa sajada wajahi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin to mutum ya faɗi wannan ma to yayi duk da yake bai zo a batun cewa addu'a sai ta yayin da in an yi sujuda din ba sabanin shi hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi saboda haka in mutun yayi wannan ya isar koyi ko ya karanta ma subuhun quddusun rabbul malaika war ruh ko subhana rabbil a'la to dai yayi babu matsala ake in ka sami hisnul muslim za ga ya kawo addu'o'in da lafuzansu saboda ka sai ka yi kokari ka haddace imma baka iya larabci ba akwai na hausa imma baka iya hausa ba akwai na turanci duk an yi wallahu alam to idan yasa aka soki masa alkur'ani ai ba shi ya soki ba Allah kuma ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu safa yura dan adam bashi da komai sai abin da ya aikata kaga wannan ba wai aikin ka bane aikin wanda ya karanta Qur'ani ne an gane aikin wanda ya karanta Qur'ani ne ah, don haka kai ka iya karanta abin da ya a gare ka na alkur'ani sai ka yi tawassul da wannan akan Allah ya sanya albarka cikin aura kai a karan kanka ko kuma ka nemi addu'a wajen wani bawa da yake masa kyakkyawan zato cewa maka addu'ar Allah ya sanya albarka cikin aurenka to duk wannan ya tabbata amma ka sa wani ya sauke maka alqur'ani da niyyar kaza to wannan aikin wani ne sai dai in danka ne in danka ne kuma wannan aikin ka ne tunda ya tabbata cikin sunan abi dawud manzo Allah ke cewa dan mutina daga cikin mai aikin sa to amma wani eh, aran ma ka samu haka to kai kuma harkar dai ba ma ikhlasi da ma asala inda sai wani abu ya biyo ba sai ka biya an gane to ga a takaice inda kyauta zai maka to abin ba zai samu ba to ka kuma harkar da babu ikhlasi mai riba cikin ta dama Ka barna ce an gane wannan shine batun kuma sujudu a eh, eh, sujudu shukr ne yake ta mai ko sujudu tilawa eh yau a sujudu shukr kai wannan babu wata addu'a iyakantacciya ko inda ka tsoro goshinka a ƙasa shi kenan ba laifi kuma za ka iya yin wasu addu'o'i da suka kunshi batun godiya ɗin an gane ba ga Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi amma su zuru tilawa shine nake wancan bayanin su zuru tilawa su zuru tilawa shine wancan bayanin na hadisin ibn abbas da hadisin ali bin abi talib da kuma hadisin ita aisha su zuru tilawa su zuru tilawa to wannan shine eh, nake batu akan ga addu'o'in da sauransu A ita kuma su tilawa ba wai sharadi bane sai kana da alwala kuma ba sharadi bane sai ka fuskanci alƙibala ko ina zaka iya fuskanta wasu na cewa to ai dole sai an yi alwala tunda sujuda din wani bangare ne sallah sallah kuma ba ta inganta su da me sai da alwala sai ibn hazm yake cewa to in haka ne cikin almuhalla bil asa yake cewa to ai tsayuwa ma wani bangare na sallah saboda haka babu wani zai tsaya sai ya alwala zama ma wani bangare na sallah dan haka ba za ka zauna ba sai kai alwala eh na ka ɗauki wannan saboda haka magana mafi inganci babu wani batun alwala za ka iya yi kawai a kowane yanayi su sujudu tilawa da su sujudu shukur kuma dama ana yi ne don godiya ga Allah subhanahu ta'ala kan ni'ima da ya maka wannan ne wallahu ala a ita mace dama asalin juma'a ba ta ba a kanta ba ita mace juma'a dama ba ta ba a kanta ba asalin hadisi ne na cikin uh, sunani abi da sunan ibn naja wanda hadisi ne tabbatacce bi majmu'i turqihi wa shawahidi mace dama ba juma'a a kanta sannan kuma ita mace ta yi sallah a gidanta shi mata alkhairi dama shi mata alkhairi hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ruwar imam muslim manzala ka ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallaci a wannan nuni akan me nuni akan halaccin zuwa din amma a ruwaya cikin sunani abi daud sai ta zo da ƙari wadda ziyara ce mina siqa shi dama al'imam abu da yana daga cikin abubuwan da yake banta da su ziyartu sika cewa la tamna'u ima Allah masaddala wa biyutuhunna khairul lahun wa biyutuhunna khairul lahun amma dakunan su shi yafi musu alkhairi su yi sallah saboda su zo masallaci da haka mace ta zauna a gidanta ta yi sallah wannan shi mata alkhairi wannan fa ana magana sallah farilla ina ga sallar nafila kuma ina ga sallar nafila ita mace alheri gare ta shine zaman gidanta kawai wannan shine da aka ki zauna a gidanki wannan shi yafi da mun akan ma ki zo masallaci ko da sallar farilla ce to ina kuma ga sallar nafila wadda Aisha radiyallahu anha ah, take fada kamar yadda yake cikin ah, kitabul muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laysi ah, kuma yazo cikin sahih al-Bukhari take ta inda manzo Allah ya ga abin da mata suka fara to fada ya hana su ma zuwa masallaci a fa wancan lokacin da ke wannan magana ina kuma ga yanzu ina ga yanzu ina ga yanzu za ga mace ta fito da sunan tahajjudi kuma ta keɓanta da wani ana hira daga nan sai ga an kulla zina wal iyaz billah kai kana ganin hijabi nan kuma tsirara take dama sun shirya ina za ki je baba zan je ta hajji masallacin malam wani shi kuma ba mai san alkhairi sai to a da lafiya ki mai mana addu'a dan kuma ta yi waya da wani lalatacce za su haru sai a ji a kulla shegantaka duk yana faruwa muna da labari akan abubuwa irin wannan saboda ka ba dai bane mata ku zauna a gidajen ku shefi muku alkhairi shefi muku alkhairi ku bar maza su zo masallaci ku bar maza su zo masallaci wannan shine zaman lafiya kuma ya kamata kuma limamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku fiye yawan tirsasa mata cewa a zo masallaci a zo a zo kaza ba dare bane ba dare bane inda sallar farilla ma ta yi a gidanta shi yafi ina kuma ga sallar nafila ina ga sallar nafila ko raka bi ki a gidanki ta yafi miki alkhairi in ba za ki iya ba ki kwanta ki ta tasbihat shi ma wannan ya isa haka addini addini wanda yake mai tsari Allah ya samu dace wallahu Ala. Hmm. na'am to in ina raye kenan to amma ina gani ba zan kai ba din ba haka nake ji a jikina ba zan kai baɗin da rayuwa ba haka nake ji a jikina in Allah ya sa na kai kuma akwai alkhairi in dawo din to shi ke da in mun tattauna da shi babban amini na mala isa hafizahullah wa ra'ar in Allah ya hukunta in dawo din shi ke in haka shi ne alkhairi eh wallahi eh gobe muna da manya-manyan baƙi a wannan masallaci insha Allah amma ba zan faɗi ko suwaye ba da haka sai a zo da wuri domin a ribaci abin da za su faɗa na alkhairi inda za su zo da wuri kuma in sun zo ba zan yi tafsiri ba don haka ni da ku gaba ɗaya za mu saurari abin da za su gaya mana don mu ribata mu amfana insha Allah in kuma Allah ya saba zo da wuri ba za mu ɗan taɓa tafsirin kafin su so insha Allah eh wannan shi ne subhanakallahumma bihamdika nasautu bilayk wa sallallahu ala nabil karim alhamdulillahi rabbil alamin